assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon barkamu da yau barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci kuna tare da bukari awal wa tv youtube channel to masu kallon mu sauran mu ayyuka na 20 da watan da akhir shekara ta 2443 wanda ya dire da meladiya 1 ga watan biyu shekara ta 2022 to masu kallon da sauran mu idan ku manta ba a baya mun saba kawo muku eh, shirye-shirye wanda ya dangance da whatsapp eh, auren whatsapp to wannan dalilin ya samu ka ce bar mu zo mu zauna wannan mako mu zo mu tattauna dangace da wannan shiri sannan ga shugaban matasan mu shi ma irin wannan auren wasafkin ya kai shi ga bala'in da ya shiga zai iya cewa itila'in da ya shiga to wannan dalilin ya samu ka ce bar mu zo mu tattauna dangance da wannan muhimmin shiri namu ku biyo mu domin kallon wannan shirin namu mu kamar yadda muka saba a kowane lokaci idan muka samu dama muna gayyato matasa wanda kamun da an kai makalit to shi ne ya samu gayyato shi domin tattauna da shi a wannan zaman namu to kafin dai mu shiga cikin shirin namu muna so mu ka gabatar da kanka ga masu kallon mu assalamu alaikum suna na rabi to masha Allah masu kallon mu sauraron mu wannan shine rabi yahaya ina fatan wannan ba ko muska a gare ku amma dalilin wannan maudu'in namu ya samu gari toshi domin mu tattauna a wannan lokacin da muka zo muka zauna to malam rabu ya gashi a baya idan baka manta mun taɓa yin irin auren eh, mun taɓa yin irin bayani akan auren wasan sannan kuma eh, sai gashi kwatsam bayan bayanin da mun kai eh, kamar in ce kamar mun san wannan abubuwan za su faru faruwa kenan sai ga su sun faru ga wanda ake kira da shugaban matasa a baka da kenan to sannan kuma kai kana da masaniya akan abu saboda kai har a ambassad ka zo eh, wannan dalili ya samu kai zo da mu tattauna to kai wani karin bayani kake da shi wani bayani zai iya ka zumuna da shi da nan da shi bismillah na rahim to bayanin da wani shi akai gaskiya zuwa na ambassad zan iya cewa kamar abin ya riga da hannun hukuma kuma hakan cikin da saboda ita matan kamar yadda shi ya kwatanta to duk mutumin da ya kasance ya samu kanshi cikin irin wanga abubuwa da lamar ya samu matsala rashin ɗaukar shawara kuma arme ga whatsapp mhm. arman hoto kenan auren hoto na kuma da bayanan da ya wanda ba sa kamata wanda ya zama mana izina da yan uwanmu ma sauraron da sauraron shi wanda babba ne kai yaro ne kai in ka san mutuncin arme bai kamata ba bai kamata ba wanda magana da wanda ni dai ba ta manta wanda ya nuna ka san ita mace in ka arme ta a da musulunci ya ce ba ta son ka a raba ku da ba ka yi ta ba rai wata amma zancen tonan asiri na ya tsinto su da titi ya alme su da iyansu to haka bai kamata ba shi yana da matsala in dauka shawara mhm. na biyu matan tana da matsala mhm. na uku sai mu zo kan musu ambasada to shi abin ya je ga hukuma dole sai an yi bincike ka gane gaskiya mu za mu ta ce ku ne ire ire irin na kuma hanyar mu mu san ina gaskiya da ba to za mu aiki kamar da magana shi shi wanda ya faɗa shi a babbaka kuma da abin da muka san yana faruwa cikin amma cikin garin Tripoli da Libya saboda magana da ya dauko ta an zuga matar shi ta saki a zai sake ta a yarmita mhm. wannan magana mun iya cewa gaskiya ne magana shi abin da ake yi kenan abin da an yi shi ko ba gane ba an yi daya an yi biyu an yi su ga nan wanda ka kawo matakka daga irin zuwa biki suna sai ka gani ta game da wasu lambobi kamar kuma yadda ya aro ta kenan ga yadda ya nuna eh. kenan tun kan ya san ta ma tana da lambobin mutane a cikin rariya abin da ya zance na shi nuna kenan to kenan don da ya sai rara ya mace na kan kadi ya san zai zuba ya san zai zuba yan wannan da ka arame su kasan sai ka samu matsala ta kuma manya na kasa da kai na gaba da kai wanda sun san su kuma sun baka shawara ta kirra kamar yadda abba da yake bai kamata ba ce an fashi shawara irin wannan waje ne ya da mutane su addini na ce in za ka yana da kyau ka je wajen uwaye ka tambaya kuma ka yi bincike a cikin unguwa da kawayen yarinya da meye matsalar ta da ita da uwayen da sauransu in baka san su ba kenan kaga shi bai yi wannan ba sai na wasa wanda cikin gurbin yake gamuwa ka gan ka burge ka ko ka burge ka dauki ba ko ta dauki namba to shi dole shi ne kuma gashi irin matsalar da ta kawo mishi kuma akwai yaushe muna maganganu akan alamomin wasa kin ga saboda ana shi daga nan a turo min hoto sai an komai da komai sai na je gida in sake ta ko ko ai arme ina nan shekara ɗaya biyu uku sai an je an sake ta ina nan wasu matan ma haihuwa suke kaga an samu matsala sosai kamar shi shara da suka zamu zamu da tsaya wajen abaka da mhm. saboda dukkan wani yi shi wanga abin ya zame mana islam ya zame mana da kake dan Niger ba wa cikin Libya ba mhm. arme ka dauko mata baka san ta ba sanin wasan ne wanga yana da haɗari sosai kuma in uwayen kama ba su yarda da abin nan ba da manyan ka da mutanen da kake wani da su bai kamata ba saboda nan na ga wanda ya arme ta ba shi hoton budurwa ta zo ya ga tsohuwa shi kuma aka kawo wata kuma maza wasu suka suke ta aka kashe arme kuma ya arme ta an yi sunan ga manya kuma an yi ga yara abin da ya faɗi wannan magana wannan wuri ana yin shi sai mu dawo magana ta wajen yan uwan shi wanda suka hana shi nan da ba shi to haka ake so don ko ga mutum naku zai yin abin da bai kamata ba yana da kyau ku ba shi shawara wani kai a a'a wani ka kai zama muna kira da yan gungun wanda mu zama to masu dauka shawara su ka zama manyan mu wanda suka san abin nan da muke nema tahiya neman kudi ne neman arman ne ko menene aka baka magana gare shi ka dauki wannan magana kuma yana da kyau kai a wallahi kai raka abin kai sallah Allah muna abin da ya alheri kenan ka rama da wannan wannan gaskiya sai ya tashi wannan arabi ya ce matan zamani ga inda sai kai shi wannan haka kake magana tun daga inda ya su neman social mai girma kuma magana ina son ƙarfin hankalin mutanen da allah magana wadda kamar irin wadda ya nuha wadda ya faɗa da ya aro musu da titi da biyansu don ya rufa musu asiri to mata an arme su ko an rabu su ba a gaya musu irin wannan magana guda wadda allah ya ita ta baka kuɗin ka ka aron wata yau yana da yau mu gaya saboda wanda abu da ya zo mu abokan izina ce ya zo mana gare shi mutum ne sananne to kuma allah sai ya ƙara kawo mana wani buɗi don mu gane da baki ɗaya dukkanin mutane ɗan ne wanda suke ɗare wanda ba a gida ba saboda ka an wuɗe mutane kuma ni magana shi guda ne ma ta burge bai kamata bai sake ta tunda ita da ta tashi mi dai zuwa ta yi komisariya ta so convocation ta buɗe mu lafa haiku ce kwa eh. ayyukan mace convocation da mutane za su gane eh, za su fahimta yau wata kai karar shi wannan convocation kuma sai ta nuhu ambasa kenan abin ya cakuri inda ne kuma da ta tashi ta hiya ambasa sai da ta nemi mutane wanda ke akwai cikin garin nan da sun san garin sun san garin sai ta ɗauke su aka karanta mata banza banza dole sai ya sake ta kuma sakin da take so ita dole ya sake ta anan garin ne take so kaga haka bai kamata ba in armoki daga gidan ku in kawo ki kuma ki ce in sake ki a nan garin ga kuma na san halin gari na san yadda gari yake tafiya haka kan ba zai yiwa ba dole sai na mai da ki gaban mahaifinta ko da ina nan aka yi arman dai ta in haɗi ce ta wasa ba a yi magana haka ga ɗan marami to kamata ya yi in mai da su kuma kamar yadda suka taho wanga na udu a shi da aka yi a ambasi yanzu yanzu mata gida za a tura su zama abin da ya kamata ke eh, inda a ce matsalar ba ta kai ga larabawa ba su nan suna iya danne ta a kwashe su da wata ko a tura su a gida a kashe arzai kuma kamun da aka mishi yanzu ka gani ya samu kwana biyu don talatin ga wata watan daya yanzu ina da shi sai da aka je da shi har kotu yadda maganar mutane ke cewa kuma yadda ya zama kan shirishin gaskiya bai da gaskiyan bai da gaskiya zama da mata biyu a cikin garin da ba wasa bane kuma baka da wuri gida zama ta kamaimai kuma mun san abin da ke damu mu nan garin gaba larabi da ka samu matsala da shi in wurin shi kake zai kore ka ina ga mata ɗaya mata biyu zama da mata biyu ba wasa bane sai mu iya kiyayewa ko da irin su kake musu baka da kudin rukun su haka a yanzu ka gane ko dole ne a san ko da cikin jira yake sai ya samu wannan matsala da rashin ɗaukar shawara da bai yi ba kuma shi bai da wurin zama irin wannan a cikin gidan shi takarai a raba na a samu kwana biyu can kwana uku kuma ga mata karshe kuma ita waccan mata ita da kanta tana da laifi da ake gai dai an kai ta asibiti da yan oni saboda kwashin da ke gare ta kasan haihuwa ce da ita mahaiya da su ta gudu ya kara kai ta wata asibiti ta gudu kaga abin wanda sai an kai wani cikin sai kuma sai ta ɗauki kalamar nan ga zuwa yawo to kuma shi abin da bai maka shi ba kenan dole sai an je suna ne ko sai an je biki ko sai an je ziyara ai dole sai da izinin mai gida yawa kuma yana son kara yi mana jawabi akan irin wanga masu mata dukan mata garin da ba naka ba kasar da ba taka ba haɗari ne musamman kasashen larabawa ko mun gaskiyar ka sai ka zama ko mara gaskiya zama mara gaskiya tunda ya yanda dai ka faɗi ya sa hannu ya da ke ta kuma haka su suka rubuta larabawa da ambasar kuma tana da haushi kuma doka ce bugun mai fashi tukun ko da ba ko namiji ne ko abokin ka ko abokin ko da ba ka san mu ba ce bugu ne da a likitance ya ka iya cewa an ana yi maka shari'ar kisa hmm, ka za ka kashe shi nan hmm. abu guda da zai baka sauki in baka sani ba to kai kuma ga ka sani da hannunka ka dauke ta kai ta kai ta asibiti aka yi mata wannan aiki to bai kamata ba ka sa hannunka da ke ba ko babu kashi bai kamata duka ba hmm. me zai kamata kai a yadda yake mai farfagandi mai maganganu ne ma yancin nan matasa me ya kamata yi ya daure masu ce shi sai ya mata taba da yawo sai ya kwashe su sai su gida ko su gida tare ko ta je gida ya ce na sake ki saki kaza kwanci babu wanda ya kwa wanda izra ce abin yake koya mana gama su kawo kasashen da ba ba ba wasu da sai da biya ba da matarka ta taso maka da irin gwagwarmayar kawai kawai ya ka sai ka lallaba ka ɗauke ta kamar da ta inda ka dauko ta sai ka sake ta asirin karhe asirin karhe ka ga yanzu abu ya gama duniya gashi ya kawo mata ya dake ta kuma mata tana da fashi kuma asalin shi ba a san duka mai fashi a yadda shari'a ta bada a likitance kamar za ka nemi kashe shi ne ko kama kashewa za a ce ka ganin shari'a ta kama shi a shi da farko kenan na biyu haka dukan mace ka doki mace ka ce a yi bincike a gane gaskiyar ka nan ma haka sadaka kuma duk da shiga tsakanin mata da miji ya saki zai yin kunya saboda irin haka tana faruwa sai an raba su kuma su zagaye har ma sai sun haifi 'ya'yan banza a haka musamman sun samu karuwa da ɗan da ya sauran iya ba na shi bane kamar da wani ya tsinko su da titin ya ruwa masu asiri Allah shi iya ruwa mata adam asiri to ku kasan ah, akwai mutane da dama wanda kamar suna ganin kamun da aka yi ma'a kayan da ya ce ba saboda kamar mutum ne wanda ya shigo tsakanin shi su da iyalinsa to mutane da mata suna kallon me ya kamata bai kamar wannan abun bai dace ba kamata ya wai bai dace ba zai za a ce a kama shi saboda eh saboda wani kuma in tsakanin shi ne da iyalinsa su mu abin da zaka ce su mutane su gane wani abu mm-hmm. kamar shi da abin da ya zama to ba kasan ka ba mm-hmm. kuma aka ce irin kasashen larabawa kamar Libya kuma da ka tashin kara ba ta tahi musar ba sai da ta fara zuwa kwamsiriya ta larabawa larabawa abin da ta gai shi ne za su rufa a matsayin ta na duk duniyar nan babu wanda kai larabawa hakurin dauriya da mata mata ko ba gane ba musamman kuma wannan ba kamar irin mu bane da za ka gani miji ya koro mace ta buge kofa ta wuce tana fita mai kiran da kashe inda ya ce da tabarya da bulala da kan mace ta gansu da titi ana rukun mai gida da miji to su wannan ba su iya wannan bana ba su iya ko ba gaskiya ba saboda ko da kana da gaskiya sai ka kasance mai samun matsala kuma ga Allah ne ya kawo mishi dai sai mu ce Allah sauki Allah ya sauka amma mu ji hankalin mu guda ga mutane masu kawo mata ya zame mana izina ga mutane masu alamun mata ga wasu ya zame mana izina kar ka tashi hakwa shi ka san akwai masu almai sai almai gidan ya gaba karbi shi ba almai ya mutu wasu ma sai uwaye sun musu magana a shi ya nace almai ya mutu a kawo ta nan da ta yi waye ta zama yan gari to magana ta kare za ka samu mutane kuma kan ta tona mata da lambobin mutane kuma ka ji ne yadda hudu da kanshi ina ne ya kanta ya armeta to kenan kan ka ganta ka armeta ta wannan hanyar da yawa sun yi mu'amala da ita a haka suna sa haka kin ya faru ko su adame ka ko su biya bukatun su gare haka kin ya faru kenan in yana dan uwanka ya kama ka ya hama ka ruwa tun da farin inda ya ganka kin nan kamar yadda yake shi ba irin a ce wurin almanshi shi ba ga yadda ya sa ran shi irin ba ta ka yauwa mutane sun ba shi girma me ya kamata ya tana da kawai shi ne jan su garin su garin mahaifan shi ne je ya gani ta gani a ga iya wadda uwa ya saka yarda alama ne ya kawo ta nan wanda matsala kula ta faru ba za ta kai irin wannan ba kuma muna ba maza hakuri kamar musamman dukan mata da mace da an ce maka kai sa a arme to hakuri kai ta ba wai ce kina da hakuri kai ne kina da hakuri sai a ce wani ya sa a arme to abin da muke sa mu ji hankalin mutane kuma mutane suna kama an ci zarafin shi dole ne abu in ya je ga hukuma tsakanin mace da namiji dole wannan namijin sai an tsare shi kuma dole sai an yi bincike abu ya tashi ta fara daga larabawa kuma sai ta samu wasu munafukai suka raka ta wajen larabawa wannan inda aka samu matsala kenan to kenan shi an busa da mai su aikin su za su saman doka dole sai sun tsaya sun yi bincike su gane ina ne gaskiyar lamarin kace yanzu dole ce maka ga gaskiyar lamarin nan ba in ba wajen su wa'annan ma'aikatan kaje ba in sun yi ba sun gama ba mu iya cewa ga gaskiyar dan a yanda ya faɗi in a matsayin doka kai ba za ka iya rama kai tsaye magana guda ce za ka yi ita ta sakin ta nan garin wannan bai kamata ba kuma ga yadda ya almo sikin mhm. dole ne hakkin tana iya kasancewa tunda ya almo su ne almon wasa ko ina tana iya gaba a sake ni kaza ba da tsawon shi ba wata illa ya taka takam takam a wajen mahaifanta ya je don ya tura mahaifansa a je tare aka yi magana ga inda aka gamu to kaga mun dole da ruwan zahar ne ya faru ka je fira da ita ya ta yi fira da dama kan ka samu lambar sana da lambar mutane da dama cikin libya kuma akwai mata wanda ake almowa su su kasance a haka nan to su wanda mutane na san kasu galahin ambasar ambasad sabo ne kwamsar sabo ne cikin wannan cikin garin gayan zai da ake zabe menene za su yi dawa suke aiki mutum goma sha shida ne da goma suke biya wanda kuma aka dauka na an ɗauki sha hudu nan biyu sun zo mutum hudu ne har su kwanta da wannan duka da zaman gwamnati suke amma wanda gwamnati ta dauko ga jirgi mutum biyu a misali kwamsel su kwanta wani haka ka gane su ne wanda aka dauko amma saura an dauke su na hmm. in baka san gari ba ka ce saura zaka su baki ne da me za su yi aiki da mutanen wanda suka zo suka tara a wa'annan mutane akwai mai shekaru sama da 25 a wurin nan to ka gani kai da ka zo ba ko gari ba na ko wa'annan mutane su ne za ka zuwa to kuma sai zama to Allah ya aza musu akwai munafukai ciki kishi uku kishi biyu da wani munafukai ne kowa in ya ji wajen mai gida gyaran kan ne ya kamar ni da wurin aiki na to abin da zan yi in kara makani wurin aiki na shi ne zan yi su wani kamar misali a misali kuma kamar cikin duhu suke mai zuwa ya masa gaskiya sun yi nazari dole su yi nazari a kanta mm-hmm. masu zuwa su gaya musu karya dole su yi nazari ta ina ne za su gane to da ilimin su ne da aikin su ne da taimakon Allah zai sa su gane gaskiya mm-hmm. yanzu da shi ne yana jin karmi magana da ake ma hamar zuwa da su jiya so masha Allah malara mun ji bayananka muna fatan kuma uh, mutane su gamsu da wannan bayani to sai kuma shawarwari wani shawarwari za ka bar matasan mu saboda irin wannan lamarin shawarwari da zan ba matasan mu dai mu kiyaye da irin wannan arme ya zama to uwa mu sun sa abu ciki kuma mun kai kanmu da kanmu saboda kun ga amma wasu da an da ya kai ba Allah eh zaman ambasar kuma mu bar ganin laifin su hukuma ne a gare mu dole ne su yi aikin su su yi bincike a kan shi amma a matsayin shi da yake aboka da irin wannan arme bai dace da shi ba fi sami da lafiya da yau da duniya ta san shi kuma ka ji a cikin bidiyon ya alama kan shi laifi da kan shi da kan shi an neman gafara ke da mutanen da suka bashi magana mm, da aka zagaye wajen a mutane sun dauki yi ana ta ita hukuma shi dole sai ta yi inda abin ya kawo matsala da ta dauki abin ta kai ma larabawa siriya ta larabawa dole sai larabawa da abin da suka gani duk abin da ta gayi wannan macen da mutumin da ya raka ta haka za ta faruwa kuma magana da ya gayi ana kashe arme garin za a zuga mata su kashe arme ko kawayensu ko ko tun da kansu taho sai sun nemi lambobin mutane wasu suna da lambobin yan uwansu na ga wani bawan Allah wanda tun lokacin ya riga kara wanda shi yana da matsala ne ya rancen kuɗi kamar cikin irin gidan haya makwabci to ka san mace da mace goni bai karewa sai bakin ciki yasa ta ɗauki amfani rediyo ta ba wannan ta ce ku rike nan ku rike wannan in na yazo zan ba zan gaya mishi insha Allah ya samu kuɗin ku ya ba ku da haka kin ta faru da yazo sai mai gida ya shige ta rubu ga yarinya ta kai shekara tara ba makarantar boko ba makarantar arabi ya kawo sanin ya shi dan jihar talabijin ne ita kuma ya ce shi ma alman wasan ne to an ya kana da yan uwa yan marani ne aka zo aka tattara hanji an kai magana ambassador tun tsohon ambassador to sai aka samu wani mai hankali ce a ba da lamba ita da kanta ce bari in ba ku lamba ku jinda da shi duka zana to sai aka tarza shi kuma ya zo ya ba da hakuri ya gane laifin shi kenan ita ta yi kishin shi ne amma shi bai yi kishin abin da aka bashi ba kaga haka bai dace ba misali da mu ne maza kuma uwayen mu ma na da laifi da suke gani muna ire-ire kuma duk wanda yake magana nan gaba shi ko mahaifin shi sai ya samu matsala irin wanka kaga shi ya nemi shawara kuma an ba shi shawara amma bai rasa shawara da aka ba shi ba sai da ya aikata arman kuma ga inda arman ya kai shi ba amma ina son kuma wajen yankin amsar mutane su ida gane ya hukuma ce dole sai ta yi bincike kuma akwai ma'aikata da suka zama to sabi ne wa'anda wanda suke nan akwai wani masu da shekara 25 mutum fa bai fasa halin sai wani sai yadda Allah ya yi kuma mutum ne wanda yake na fafata akan matasa ta takardu da sauransu wanda shi da kanshi yana iya ja mishi matsala akan wa'annan gadamman mutanen na wanda ke bakin ambasar ka gane ko abi ya zaka su tunda ka yana magana sosai akan ambasar akan mutane wanda na bayan ambasar har yana yan zage-zage da sauransu babu maganganun da ba su yi ta daga bakin shi kenan wannan abin ya isa ya kara ƙaimi su zuga wannan wanda yake musu shari'a a kai shi gidan yari saboda shi wanda yake shari'a bai zai iya gane ba ko ne ba shiga yake gari ba daga gidan shi sai ofis kin shi ya zo aiki wa'annan mutane na kusa da shi shine za a yi su ne za su aiki da su to sai dai ne za mu sha mu ce Allah ya kyauta kuma mu gane kuskuren mu kamar ire-iren mu masu arme na waje musamman irin iyali za mu arme wani irin mutane ne za mu arme wani irin mutane za mu ɗauki shawara su kuma duk mutumin da bai ɗauki shawara yana da matsala yana da matsala in so sai mu kiyaye kuma shi ma ya kiyaye kuma Allah ya hukunta shi Allah ya shirya su amma duk wanda ka shi magana ya kana hidawa abin da yake faɗi wanda ya san shi nan kusa-kusa kawai suna ba shi rashin gaskiya matsalan duka da wannan fashi da ke gare ta na haihuwa to in muka gama abin da ka dunkule za mu cewa baya da gaskiya kuma ya faɗa makan shi baya da gaskiya shi ya ga yawan ga arme ya san kuma me za ta zauwa kuma ba wai ba ko bane a cikin libya ya gani an kashe arme da dama an arma kaya yana shi yana gani wasu an kawo su an maida su wasu sun arma sun je gida kuma sun sake su a gidan da ba su musu ba to kina wanda abin izina ce zai gare shi gare mu yan uwa gabaki daya ita wanda an da mu barta zaman hukuma ne saboda dai da za a yi hukuma sai ta yi binciken ta inda ta bata lamari ta mata da ta tashi ta ɗauki zugan sauran mutane su raka ta ambatar ta je ta ciro ne sai su raka ta kuma sai laraba ta ciro mishi kuma kwambakasiyon sai ta nemo ambasar kenan magana a ta zama biyu amma su ne da za a yi sama da kasa ambasar suna iya gyaran wanga magana amma wanga Allah ya kawo ne dan izini mana izina da irin wanga amma amma da muke da irin soyayya soyayya da muke da matan arme da yan mata har mu kai arme cikin arme duk irin wanga yana yiwa an yi yawa da dama musamman wanda muke cikin tripoli sun san irin irin wannan abubuwa da ke faruwa a cikin lafiya da irin mutanen sabah to shi yasa muke ga hankalin al'umma shi da aka kin ta faru Allah ya kyauta Allah kiyaye gaba kuma na ba da shawara ga musar ire irin wannan gaskiya sun sha zuwa can kuma waɗanda mutane a nan ga bincike da kyau akwai mutane wanda cikin amsar kinan suke an ɗauke su aiki ne amma su dan business ne akai suna azama laihin da ba naka wannan dai su samu wuri su makali akwai waɗanda aka ɗauka kuma shika-shikan su ne suka yi kowa munafanci saboda suna zagaya da kwamsiriya kwamsiriya ni ne gwamnati ta aiko ni ne zama gwamnati na musa da wanda ya zo ka kula shi kowa gyaran kan shi ne yake to su wannan musa da wannan wanda dai gwamnati ta kawo ta ajiye su ne za su lura su yi aiki da ilimin su da hankalin kansu wanda Allah ya hore musu sannan ga dubawa irin kes din ya je magana a musa sannan ga lura da kyau kuma duk wanda ya shiga hannun hukuma shari'a ba ta karewa kuma ba zai fita ba sai an gama bincike kamar rikon da aka mishi kenan matasa dole ne za mu yi hakuri mai ta kama mishi da ta hannu ga ina ne ta kwana shari'a kuma wani irin labarin ne ya fito kuma mu kiyaye da arme irin wanga mu kiyaye da duka mata garin da ba namu ba musamman kasashen larabawa in ya duke ta yadda ta rubuta kuma a yadda bayani ke yawo sai mu kiyaye waka bakin mai zahi daɗi a yadda ya hudu shi ne muka ƙara dubawa a kai sama gaskiya abin akwai matsala saboda ita wanda yanke shara'a wannan na ba zai iya gane me ke tafiya ba wa'annan mutanen na baki baki wanda suka raka ta taje wajen laraba sun yi sun yi sanin gani sun yi sanin idan gani to shi ne dai aiki da ilimin shi da ilimin shi wanda Allah ba shi na karatu da wanda Allah ya ba shi ka gane ko da shi ne zai yi bakin kokarin shi har ya kuma yanzu abubuwa da illa mai saka kiyaye a jirgin su sai Allah wannan bawa Allah kai kaso amma su suna iya gyara lamarin amma kuma muna ba su shawara dan Allah dan annabi in sun iya su karkata su da shi da su su kai su nijar a yanke musu shari'a can gaban gida gaban uwayensu inda aka ɗar ma'arni haka ne ya kamata dama a musu kuma da ja su mata an cira musu take tafiya za su ka gane ko matan suna da matsala shi ma yana da matsala ambasad akwai matsala matsala ambasad ita ce mu. gane ina mutumin kirki yake cikin wanda aka ɗauka aiki a cikin nan garin ba wani ta kakawa ba gane su ya gare shi biyan ka je ka gaya musu su sun yi ka sanin wuri sun yi ka sanin da kare idanun gari to ya zama akwai na kirki akwai na banza sai dai nima ta roƙo Allah subhanahu wataala Allah ya kawo mana na kirki cikin su Allah ya canza su na banza su koma na kirki darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya hak Allah ya su Allah ya babba sake masa su mu dai muna ne san alfarma ga ubangiji Allah gaugawa gyara mana wannan al'amari na harka a musal amma dole da shiga hannun hukuma da zancen kes ba ka fita sai an zama bincike yawa to masha Allah mana rabu ga shi dai mun dauko shiri zan iya cewa zan kawo ƙarshen shirin namu saboda karancin lokaci ina so ka yi kwana da assalamu alaikum to masu kallon sauraron mu a duka duka da kuma kawo ƙarshen shirin namu sai kuma mu wani lokaci idan Allah ya kai mu ku huta lafiya